والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما يهكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna rana ce ta bakwai ga watan ramadan mai albarka shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar kuma hudu ga watan yuli ko july dubu biyu da goma sha hudu to tambaya da aka yi ko ciki yana iya zarce wata tara amsa ita ce a eh. mai yiwuwa ne ciki ya wuce watanni tara an sami wata likita a misra wadda ta fito da wai bincikenta har ma abin mamaki a billah wai take ganin malaman musulunci don mai za su ce ciki zai iya wuce wata tara to inda ta yi bincike za ta fahimci ta yi kuskure ita wannan likita ɗin don hada ma sunanta ma ba sai na ma faɗi sunanta ba saboda ta nuna mummunan ladabi game da manyan malamai na musulunci to da haka tuntuni ma'abota ilimi suka tabbatar da menene don ciki ya wuce wata tara musamman al'imamu ibn al-qayyim Allah ya rahamshe shi da ya zo magana kan irin wannan sai ke nuna cewa allan da <clears throat> azawajal ya yi annabi adamu ba uwa ba uba shi ne kuma ya yi nana hawa ba uwa amma ka iya cewa ga uba ɗin nabi adam kuma sai annabi isa ɗan maryam shi ga uwa amma bawa ba uba sai kuma mu aka yi mu ga uwa ga uba to allan da ya yi wannan yana da iko ya sa ciki ya wuce wata tara ukuwa domin a likitance a iya haihuwa ba uba sai ka ce a to gashi kuma allah ya yi ɗaya kenan na biyu imamuna malik yana cewa ha'a muhammadu ibnu ajlan wato wani mutum ne a madina zamanin imam malik makwabcinsa ne gashi nan matansa kowace sai ta yi goyon ciki shekara hudu sannan ta haihu shekara hudu kuma cikin malamanmu akwai suhununu al-maghribi shekaransa biyar a ciki kafin a haife shi babban malami mai bada fatawa a Saudiya al-Imam bin Ibrahim kafin Sheikh bin Baz Allah ji kanshi ya bada fatawa mai kama da irin wannan to da ba wani abu ne wanda yake bako ba Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma sha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muke so a cikin mahaifa zuwa lokaci da Allah ya ga dama saboda amsa a nan ita ce eh kwarai da gaske abu ne mai yiwuwa ciki ya zarce wata tara idan allah ya ga dama ko da dai ka ce ba a fai samun haka ba amma karka kore yiwuwar haka in har haka ta faru a gasken magana ma don haka ne imam na malik ya ba da fatawa akan cewa duk wadda mijinta aka neme shi aka rasa to da za a yi kenan wato ta jira muka ce shekara nawa shekara nawa shekara hudu sannan ta yi idda cewa miji ya rasu ta wannan ita ce tambayarmu da za mu <clears throat> eh, duba ta a yanzu sai kuma tambaya ta biyu daga nan sai mu je ga karatu masu tambaya kan hukuncin mutum a dangane da hadithi kai suka ce wanda yake ta yawo cewa shi watan ramadan farkonsa rahama ne tsakiyar safa gafara ƙarshen safa itqu minan nar hadisin nan bai inganta ba hadisi ne munkari kuma wasu kuma suka ci hadisi ne batil a takaice ba ingantacce ba ne wasu ne suka dan rudu da cewa al'imami Ibn khuzaima ya fidda hadisin cikin sahidinsa amma shi ma cewa in sahal hadith in sahal in ya inganta bai inganta ba hadithin ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu ko ko wasatuhu ne ne maghfira wa akhiruhu itq min nar hadithun batil munkar bai inganta ba ma'anarsa ma ba shi da kyau saboda wannan masu tambaya kan wannan kenan sannan kuma na tana tambaya ta gaba dangane da amsar da muka bayar kan cewa masu sanya kredit na bashi cewa mun ce riba ne sai suke gani a ai su gidajen wayan sun ce a wai aikin da suka yi ne wannan wata dabara ce kawai ana kiransa attahayul alal maharim wai da kace ku bani rance da suka baka suna jira dama ka same credit sai su cire to wayarancin da suka turo maka inda su maka text to kudin aikinsu ne muka ce wannan shure-shure ne wanda baya hana mutuwa domin a ka'idar musulunci ai rance kuka bani baya kuma halatta rancin ya haifar muka da wata fa'ida an gane kuma magana cewa a'a ai abin da muka kara maka ne kai da ka amince da wannan ka amince ne akan ka'idar su ko kai akan ka'idar ka ta musulunci Allah haramta rance wanda ke da haram me yasa kullum muke sauka daga karantarwa musulunci mu dauki abin da kowa ya zo da neman kuɗin shi kawai kuma daga irin waɗannan abubuwa ne sai ka iske shubha ta shigo sai a halatta abin da ma kwata-kwata bai halatta ba mumini baya zama cikakken mumini har sai ma abin da ya halatta ya ma bashi saboda tsoron fadawa cikin me cikin rikici sauraka fatawar kenan tana nan akan cewa wannan abin da mutane ke karba da sunan cewa a ba su bashi sannan su biya a cire wani abu wannan riba ne in ka tafi akan kana da dalilin kare kanka gaban ubangiji khalas wannan kuma kai ka sano amma zahirin magana kenan Allah ya sa mu dace mana muwafaka to <clears throat> muna cikin suratu suratu mai ya sunanta kuma suratul mu'min kuma ana kin suratul at-tawl suratu ghafir ko suratul mu'min ko suratul taul duk sunanta ne ko to mu je inda muka kwana malam karanto mana Allah ya mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خاطئ زينة الأعين وما تخفي الصدور اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله يتي اليوم يوم تجزى كل نفس بما كسبت za a saka wa kowace rai da abin da ta aikata shine kasabat yau nan, Allah yana nufin ranar tashin alkiyama ne ranar da a wani wuri ya ce kowa ya duba ya game ya yi saboda gobe waltanzur nafsun ma kaddamat ligadin a nan duniya ce ku yi shiri saboda gobe to goben gashi hatta zo yana cewa al yau ma yau yau alkiyama za a saka ma kowace rai bima kasabat da duk abin da ta aikata sai ce la zulmal ma. yau babu zalunci babu kuma ku dubi ginin kalmar la zulmal ma. wannan lamalu ai korewa ne ko wace irin lace nan ta korewa ce ko ta hane ce wai ta korewa ce ba lamun nahi ba ce a lamun nafi ce la zulmal yau. kuma idan lamun ta hani ko kuma lamun ta korewa idan ta haɗu da suna wanda yake na kira to tana fa'idantar da abin da suke kira mutlaƙin nafi kamar ka ce la'ayya zulmin al babu wani zalunci daidai da ƙwayar zarra a yau wato kamar a nuna mana kenan a duniya ai ana zalunci ana yi wal kafiruna hum zalimun ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu a duniya kenan amma ranar lahira Allah ya ce la zulma al babu zalunci yau inna Allah tabbas lallai Allah sari'ul hisabi mai gaggawan biyan sakamako ne don hisab shine a yi lissafi a yi ƙididdiga kowa a ce to ga sakamakon aikinka wanda ya sami abin kirki ya gode ma Allah wanda ya sami kishiyar haka fala ya loman na illa nafsahu kada zargi kowa sai kan shi aya ta gaba وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين أنغانيكو ka gargade su ya rasulallah ka gargadi mutane dangane da wata rana sunanta yawmul azifa suka ce yawmul azifa ɗaya ne daga cikin sunayen tashin kiyama ka ji ƙarin sunanta a wata sura ya ce azifatil azifa laisa laha min dunillahi minane kashifa a cikin suratun najam tun daga aya ta hamsin da hudu zuwa ƙasa Allah ta'ala ce kai musu gargadi dangane da ranan nan da gatanan mata shi ne al'azifa shi yasa yake cewa a wata aya azza wajal yace iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar kiyama gatanan zo har ma wata ya dare ya ɗaye ya yage gida biyu ya kuma sake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun shine duk ma'anan kiyama gata nan tazo tsakanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tashin kiyama kamar tsakanin wannan yatsan da wannan ne tsakanin wannan yatsan da wannan tafiyar kilomita nawa ne waki magana kilomita in ka fahimci babu tsayi to shi ma an aiko shi dab tashin kiyama ne shi yasa shi ne annabi na ƙarshe saƙonsa kuma saƙo ne na ƙarshe littafin da aka bashi alƙur'ani shi ne littafin ƙarshe shi yasa Allah ya kira ƙur'ani wa muhaiminan alai shi ne alƙalin littattafan da suka wuce duk wani littafi da zaka karanta to ka kawo shi ƙur'ani zama shi ne alƙalinsa masu karanta bible ko karanta kaza kaza duk abin da kuka karanta sai qur'ani ya zama alkali tukun araftum to tunda shine annabin karshe kuwa sa kuma na karshe ah to tunda dama hikimar rayuwar a zo a jarraba mu ne to masu zuwa da sakon jarraba sun riga sun kare to me rage saboda ka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin alamomin kiyama ta karato kwarai kuwa an gane saboda haka shi yasa ya kira tashin kiyama al'azifa wato mai kusatowa ko ka ce wadda aka kusantar da ita to saboda haka Allah ce a gargaɗi mutane dangane da wannan ranar saboda in an riga an tafi ba magana dawowa a rayuwa ta duniya idan ka rasa wani abu ka iya samu a wani gu makaranta ba kai ba kana izuwa wata jami'ar amma banda can in an subuce an tafi an tafi kenan Allah ka ba mu sa'a wa anzirhum yawm al-azifa idh al-qulub lada al-hanajir kadhimin ranar da al-qulub zukata suna ainihin karankarama kadhimin sun yi shuru ba sa iya magana akwai cikin ma'abota ilimi da suka fassara kalvin aisakiti mumbahirin muhtarin fil haira an gane ko la ya takallamuna illa man adar rahman wa qala sa ba ba mai magana a lokacin kowa ya yi shuru fala tasma'u illa hamsa to saboda yanayin ranar sai ci ranar da zukata malam ke karan karama an daburce an yi tsuru-tsuru ina ka bakin magana la ilaha illallah malin zalimi na min hamim azzalume a wannan ranar ba su da hamim ma'ana hamim mataimaka kalmar hamim kan zo a ƙur'ani tana nufin aboki fa'idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim ma'ana ka ɗauki mai kyau ka kai wurin abu mara kyau sai a waye gari wanda tsakaninka da shi akwai gaba ya zama kamar aboki ne hamim mai ba da kariya kuma hamim kan zo a matsayin ruwan zafi na wuta isqa ma'in hamim ruwan zafi an gane ko to don haka ainihin Allah tabaraka wa ta'ala anan ke cewa malil zalimin min hamim wala shafi'in yuta ba su da mai ba su kariya ko wani mai iya ceto da har za a bi shi babu wannan rana ta alkiyama kenan wadda take da irin wannan sifofi farko dai rana ce wadda ba mai cewa ga ɗan uwana ga kani Allah ce fa'iza nufi hafi suri fala an saba bai na hum yau wala ya ta sa'alun idan aka yi busa to shikenan kenan babu an saba maganar dangi ni dan wane ji kama duk ya kare dangantaka ta kare kiyama kenan ita ce yau matubula sara'iru anan tonon silili Allah ka rufa asirinmu wa munna alaina yau mai yankashiful ghita بستر خطايانا ومحو الجرائم ومن علينا الله كيبيوا أكمو يوم ينكشف الغطاء أراند أسيري زيبودو بستر خطايانا تهنيد ستر تكرا كرمو ومحو الجرائم كغوي لفكن دمكي ita ce ranar da za a fito cikin loɓa za a fito fyalfyaci in baka san fyalfyaci ba za a tashi ainihin ƙafa ba takalmi fyalfyaci kenan kawuna ba hula a kuma tashi huntaye la ilaha illallah ranar da mutum zai ce ainal mafar ina wurin gudu yau sai ce kallala wazar ila rabbika yau idhin almustaqar ai ba gungudu aka ce shedan la'anan ne za a bashi fili ya ruga in zaka tsira sai ya kare share gudunsa sai ga jahannama gaban shi Allah ya kara mashi dan la'ana alkiyama kenan ita ce ranar da ke sa jaririn da ya mutu yana yaro zai taso da furfura akan shi gaba ɗaya dan ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiban as-sama munfatirun bai. lamarinta da ban tsoro manyan annabawa masu kirki kirkaka daɗaɗa salihai kowa na tsoronta to shi sa ya kira ta wa andirhum yawmal azifa ka gargaɗe su fa game da wannan ranar إذ القلوب لدى الحناجر كاظم منفسرة زكاة سنة كن كرن كرما أدابر شكوا شروع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الظالمي ba su da mai taimako rakar ka yadda kai zalunci a duniya kai zalunci dan kana da mulki ko dan kana da isa ka ci mutunci ka wuce iyaka nadama ce gare ka Allah kuwa لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم yace karka yi zalunci saboda kana da iko Karshen zalunci sai ka yi nadama kana barci wanda ka zalunce shi yana ta Allah a kanka idanun Allah kuma baya bacci kai ka gafala shi sa aka ce wanda ya zalunci ko kafiri ne in dai ya roƙi Allah zai ce zan taimaki ka ko ba jimawa saraka mai mulki karka yi zalunci mai kuɗi karka yi kofin ƙarfi don miskini kake baka isa komai ba karka zalunci matarka da 'ya'yanka da abokananka kowa yi ƙoƙari ka sauke haƙƙi abinda kai na kuskure to dukkanin mutum mai kure ne to babban zalunci kuma shine shirka don abin da ake ce mazalunci shine ka ɗauki abu ka kai shi inda yake ba mahallinsa ba muna samun labarai da yawa a kotuna akan zalunci marasa ƙarfi fin ƙarfi a zalunci marayu ko malami da ke lecturing ya zalunci ɗalibi ya hana masa makin da ya san ya ci wasu saboda bambancin aƙida kawai wasu kuma azzaliman da sunan masu karantarwa 'yan mata suke taba musu mutuncinsu sai ta sallama kanta kafin ta haye shi ma wannan zalunci ne mafi muni zalunci ta fuska biyu ka zalunci ƙoƙarinta kuma kana son ka zalunci mutuncinta ka haɗa bala'i goma da goma zalunci a gidan mai a rikita ainihin malejin mai ɗin kai ka ba da kuɗin full tank a baka half tank kuma an karbi kudin full tank zalunci wajen hada magunguna da yawa masu sai da magani sai a je kasashen waje a hada baki da kamfanin magani da Allah maganin nan ka ce miligram kaza ne kila goma ne alhali kuma wato a karbi kudin miligram ainihin nawa kasa da haka zalunci ta fuska iri-iri ku ɗauki misalin wannan zaluncin akwai waɗanda misali da Allah ku ji saboda bakin zalunci lokacin hada-hadan sai da ragunan layya na sha ba da wannan misali misali ba ƙauye ya shigo gari da raguna daga ƙauye ka ɗauka ya zo da raguna guda talatin kowane rago ya yi masa kuɗi a kan naira dubu talatin kasan ana hada-hadan kakan raguna in lokaci zo to kaddara ba ƙauyen nan ragunansa guda talatin ne ya kuma ce kowane rago naira dubu talatin ne nawa ke ne ke nema duka dubu talatin sau nawa kudin ya kama nawa dubu nawa dubu dari shida dubu dari tara ai a miliyan ɗaya ba dubu goma ne ina tsammani ko dubu dari ne to inda zai shigo kasuwa da ragunan sai ya gamu da wani ɗan birni wayayye ya ce to kawo ragunan nan ka kai baka san yanayin kasuwa ba mu ne muka san kasuwa allahu akbar ba ƙauyen sai yadda ya kwashe ragunan ya ce to zauna ya je ya haɗa masa fura ya zauna a shagon sai ya shiga kasuwa da ragunan in ya je sai ya ce mai ragunan ya ce dubu talatin da biyar ne ko saya ko bari a ga zalunci na farko kenan kuma sai Allah ya bashi sa'a dukkaninsu guda talatin a saya akan dubu talatin da biyar biyar biyar ɗin kai duk sai ya kwashe sa aljihun shi ba da sanin mai kaya ba kuma in ya dawo sai sake yin mirsisi kai kasuwa fa ta cushe da kyar aka saya dubu ashirin da biyar biyar inna lillahi wa inna ilaihi sannan kaga dubu biyar sai sake zabtarewa sannan kuma ce to ina ladan aiki na kun dauka baya faruwa ko to abin da ya fi wannan idan ku san irin cutar da ke cikin al'ummar mu al'adu miyagu da kafirai ba sa yi muna yin su sau wani lokaci allah na to ba da banza ba abin da ke faruwa da mu kuma wanda ya isa masa magana a mu karka da yawa mu harka ba muke yi ku kullum ku ce komai Allah ya hana zalunci a kawo maka ɗinki ka tara kayan mutane saboda sallah kai ka san ba za ka iya ɗinkin ba kai ta yin ƙarya kaya da yawa ka ƙi sauke alkawarin wani saboda wani ya zo don shi shi ne saboda zai ba da kuɗi inda za ka shiga kasuwanni ka ga yadda kuma ake kasuwanci abin babu kyau hatta mai sai da tsire a kasuwar ƙauye akwai tsiren da ya kwana wajen nawa sai a bada masa kuli a bada masa man gyada ya dinga kyalli karkashin kai ka ɗauka abin nan ne sai ka ci cikin kai dinga bindiga ya fi ƙarfin abin dariya musiba ce tsakaninmu masu sai da kaji zalunci mutum ya je ya yanka kaza amma ya kwashe kayan cikin shi kayan cikin shi kansa wato wata kasuwa ce mai zaman kanta ko ba na shi ba ne misalai iri-iri ko waɗanda suke kula da tolgate tolgate nan ma zalunci na'am to kaga nan allah na cewa mali da sauransu misalan na da yawa mali zalimina min hamimin haka ne wala shafi'in yuta' azzalimai a lokacin umuman zalunci mafi girma da zalunci mafi karanci saboda zalunci ala qismain akwai azzulmul akbar alladhi yanqul anil milla kamar shirka akwai zalunci cikin mu'amala to duka dai Allah ta'ala na cewa a wannan rana azzalimai ba su da mai taimako ko wani mai ceto wanda za a bi shi sai kuma Allah ya sake sifata kansa da wata sifa ya ce mai alamu mai ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah shine masanin wato wani abu da ake kira kha'inatal a'yun to mece ce wannan ibn abbas allah ya kara masa yarda babban sahabi babban malamin tafsiri wanda ya samar da makaranta al-madarasa, almadrasa al'abbasiyya التفسيرية المكية ya yi producing ɗin ɗalibai cikin tabi'ai manya kan ilmin tafsir daga cikin manyan almajiransa akwai mujahid ibn jabrin wanda ya ce na karanta ƙur'ani gaban ɗan abbas hasso uku daga bango zuwa bango kuma kowace kalma sai da na roƙe shi bani fasaranta kaji fa yaushe muke da lokacin da zamu zauna gaban malami in ce na zo koyon tafsiri tun daga bango zuwa bango kalma kalma sai na san ma'anarta me yasa aka saukar da ita ya tafsirinta ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba saɓanin karatun mu na cin jarabawa kawai karatun kwali karatun har har baka nuna baka ce za ka fara sa tafsiri Allah gafarta mana gaba ɗaya ka datar da mu kurakuranmu Allah ka gyara mana ya rabal alamin dukkaninmu muna da kurakurai ba mai da'awar kwarewa Allah shine kwararre haraftun saboda haka ya jama'a ibn abbas yake cewa abinda ake ce ma kha'inatul a'yun sai ce mutum ne misali ya je gida na wasu mutane sai mace kyakkyawa ta zo ko a ce kai musu ruwa ko kai musu abinci tana zuwa sai mutum ya saci ido ya kalle ta in ya ga mutane ba sa kallo da ya ga an fahimce shi sai kawo da kai ya fara salati ya zama salihi to ya ce wannan satan kallo din shine kha'inatal a'yun idanu mai sace kallo haka ita ma mace a ita ma'i to kaga shi idan nan Allah ka kare mu daga sharrin idanunmu ka kare mu daga sharrin kafa sharrin zuciya sharrin hannu sharrin mu ma gaba daya wata irin gaba ce gululu ne ido wanda aka ajiye aka bashi responsibility shi yasa Allah ya magana akan rinsa ido to shine ma'anan kha'inatal a'yun wato satar kallo da ido kan yi to hatta wannan kallon da kai dir ka kawar to Allah ya san shi shi ne manan maganin wai a nuna maka wato abu mafi ma karanci Allah fa ya san shi don hatta ha’in an Allah ta'ala ya sani wa ma tukhfi sudur da abin da zuzukata suka ɓoye subhanallah yanzu adadin namu da ke nan wurin kowa da abin da ke zuciyarsa ni ban san abin da ke zuciyarka ba kama baka san ba a nan wurin kawai to a kaduna kuma fa gari a jihar kaduna fa a arewa fa a nigeria fa a west africa fa a duniya fa gaba daya kowa da zuciyarsa a yanzu haka amma zuciyarka tana ɗarsa wani abu allah ya sani lallai allah shine allah ya san abin da zukata ke ɓoyewa to allah da ke da wannan ilimi da ke da wannan gwaninta da ƙwarewa shine macancanci a tsorace shi Allah ka ba mu ikon jin tsoronka ya rabbal alamin wallahu yaqdi ci gaba wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق الله شينك هكنشي دقسكيه bilhaq ma'ana duk wani hukunci in ba na Allah bane ai ba hukunci bane ku lura in ba na Allah bane amma idan mutum ya hukunci da abin da Allah ya ce wannan shine gaskiyar Allah shi ke hukunci kan daidai wallazina yad'una min dunihi guma kan da kafirai ke kiransu ba Allah ba yau la yaqduna bi shay yau da me suke hukunci da rudu da shirme da bulkara da dumasariya kawai ma'ana ba akan gaskiya suke hukunci ba inna Allah tabbas lalle Allah huwa sami'ul basir Allah shine as-sami' yani al-mawsuf bis-sam' al-qati' al-mutlaq Allah shine wanda yake mai ji al-basir kuma wanda yake mai gani yana daga cikin sunan Allah as-sami' ka iya sanya mayar yaro suna Abdus-Sami' ya mace a matus ka iya sanya ma yaro suna abdul basir ya mace a matul basir kamar abdullah amatullah abdurrahman amaturrahman abdulkarim da sauransu da sauransu da sauransu araftum طيب kenan Allah shine as mai ji albasir mai gani hikimar ambaton wannan tunda ka san mai ji ne to ka kiyaye me ka faɗi domin ya ji ka kuma yana kallon ka a duk inda kake aya ta gaba Allah ta'ala ce me أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؟ har zuwa ƙarshen wannan aya mai lamba ashirin ɗaya a cikin wannan sura ta suratu ghafirin awalam yasiru shi mutane ba sa tafiya ne dan yasiru daga sara yasiru sairan ran siru filar ku yi tafiya a bayan ƙasa mana sai Allah ta'ala ke cewa ah, yau mutane ba sa tafiya ne a bayan ƙasa fa yanzuru domin su duba su ga kaifa kana aqibatul ladhina kanu min qablihim yaya ƙarshen al'amarin waɗanda suka zo gabanin su ya kasance su yi tafiya mana kana tafiya za ga alamomi iri-iri inda za ka tashi daga misali madina ka ce kana son ka tafi sham ko yaman za ga traces da yawa alamomi na adawa ga su ne garin annabi salihu inda aka kayar da su lokacin da manzala zai tafi yakin tabuka sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai da suka zo gidajen samudawa sai ce kada ku tsaya a gidajensu kada ku sha ruwan garin maza maza ku wuce kada ku yi jinkiri kada jinkirin Allah ya yi fishi da ku saboda kun keta ta garin waɗanda Allah ya fishi da su amma yau sai mutum ya yi abota da masu zagin musulunci suna shaye-shaye wai shi ya koma gefe na ina rana da su ni dai kawai abokanai na ne la kamar da hankali ko ka iske mutum ya zauna inda ake sabon Allah yana ganin babu komai ai haka rayuwar ta ce shi musulmi inda aka ce akwai abin da ke janyo fishin ubangiji mutum kan guje ma wurin ne Dan ka zauna lafiya saboda fitina in ta zo in ba a yi sa'a ba sai ta mai dirka ke mutum yanzu misali a ce saurayi yana abota da 'yan kwaya ya ce to ai tare muka taso don suna shaye-shaye ina ruwana a haɗari ne abotanka da ire-iren waɗannan mutanen sai dai don ka ja hankalinsu da faɗakar da su in ba haka ba sabon mai sabo yana iya tasiri a zuciyarka har ya lalata ka saboda zama da maɗaukin kanwa suka ce wai ke kafirin kai sai ka kiyaye ƙarƙashin wannan gaba zan tuna wata magana ta shekhin malami nabil al'awad wani fitaccen malami ne masha Allah mashhuri da'iya kabir yana maganan abota da 'yan shaye-shaye da masu sabo generally sai ya faɗi labarin wasu yara guda uku malan samari da suka faɗa cikin tarkon shaye-shaye subhanallah sai suka bar ƙasa cikin ƙasashen musulmi suka tafi ƙasashe inda kafirci ke da yawa cikin ƙasashen duniya malam ya ce da suka tafi daga shaye-shayen sai sabo sai night club sai mata sai fasadi gashi nan dai babu daɗin ji ya ce rannan sai suka tafi gidan rawa daga sha sai sha kuma daga kasashen musulmi suka fito daga ƙasa ta laraba ƙasar musulunci a dalilin abota da masu sabo da ƙila kallace-kallace marasa amfani yake cewa suka je su waɗannan yara samari guda uku suna tsakiyan masha'a da rawan sai ɗaya daga cikin samarin malam sai ya faɗi shi ajali ne zo masa wallahi malam sai ya faɗi sai shure-shure sai magagi na fitar rai to kaga sauran mutum na kenan sai ɗaya cikin biyun da ke da sauran hankali sai tana ab a shi musulmi ne sai garza yagun ɗan uwan nan nasu wanda ke shure-shure sai ce da shi wani wani wani wani ka ce la ilaha illallah kun san mai ce sai ce ku karo min kofin giya ku karo ku karo ku karo ku karo. wallahi malam ya ce akan haka ya mutu Shi ne babban abin tsoron da mai zai gama da mahaliccinsa suka tsorata haka suka sashi a cikin akwatu suka mai da shi kasan musulmi wai don aje a sallace shi ashe dai karya karya ce me yasa da kuka je har kuka je gidan sabon ku tsaya ku kai shi kabari a tsarin masu sabon mana wato musulunci ga kai da lalace an dawo maka da shi kenan to mutum sai ji tsoro kada ya zo lokacin fitar rai ya gamu da mummunan cika wannan shine tsoron kowanne Allah kuma ka kare mu kai mana kyakkyawan mai aqiba saboda haka Allah ta'ala ke cewa su duba su gani su yi tafiya a bayan ƙasa mana su gaya ƙarshen waɗanda suka zo gabaninsu kano a shadda minhum kowa indan ta ƙarfi ne ai sun fi su mu mutanen yau da da wasu suka fi wani ƙarfi sun fi mu ƙarfi sun fi mu ƙarfi wa atharan filar da su ne kuma suka fi wato wanzar da alamar samuwa don kalmar wato jamin athar ne wato su ne suka fi barin alamar sun rayu a wuri kaza fiye da su amma duk da ka fa'akhadhahumullahu Allah ya damƙe su Allah ya kama su bi dhunubihim ai bi sababi dhunubihim a dalilin zunubinsu وما كان الله من الله وما كان لهم من الله مي من واق يو اي بصد واق وتومي اي كارس دغ الوقايه بصد مي اي كاريا دغ الله عز وجل الايه التاليه ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك abin da ya sa haka ta faru gare su bi annahum kanat tatihim rusuluhum sun kasance manzanninsu kan zo musu da dalili da hujjoji da bayanai an gane ko amma fa kafaru sai suka kafirce don haka fa akhadhahumullah Allah kuma ya kama su innahu lalle shi Allah azza wa jal qawi mai karfi ne shine zu quwwatin ko mai karfi ne karfin Allah babu wani karfi sama da karfinsa shine alqahiru wa huwa alqahiru fawqa ibadihi to lalle Allah mai karfi ne kenan ba abin da zai rinjaye sa kuma shadidul iqab mai tsananin uquba ne na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر walaqad na Musa bi ayatina wa sultanin mubin tabbas mun aiki ko ka ce mun aika da annabi Musa zuwa ga ainihin fir'auna da hamana da ƙaruna mun aike shi da ayoyinmu ma'ana annabi Musa ɗan imrana Allah ya ƙara masa aminci Allah ya aike shi to wanda duk Allah ya ce walaƙad arsalna ya zama mai rasul ya zama mai rasul barin tambaye ku tambaya mai sauƙi warawara wanda aka aike shi ya zama mai bayan na ce rasul mursal kenan ko mursil mursal kenan ko mursil mursal sun ara mata mai nan? fataha ko to me bambancin wannan da kuma lafazi na biyu a cewa kai mursil mursil si ara mata mai kasra to wane ne mursil Allah shi ne mursil wane ne mursal manzon kenan ashe wanda aiki ya fada kan shi shi ake masa fataha wanda ya aikin sai a masa mai to me yasa muke cewa shehu mujaddadi inda haka ne shehu dan fodiyo Allah ya rahamshe shi mujaddidi ne ko mujaddadi ne na'am amma ku kun sani a ƙasar hacci ake shehu mujaddadi kwaribi ne ba daidai ba ne لأن التجديد وقع على الدين لا على الشيخ فالشيخ مجدد والدين مجدد كبو قاني بني المجدد بالفتح اسم المفعول الذي وقع التجديد عليه وعليه خطأ لكل زيد وبكر وعمر أن يقول الشيخ عثمان بن فودي مجدد لا شيبا مجددي بني سيديك تمسى مجددي أما الدين شيني نعم ba gane bane ne ya jama'a ku kalli wani bahaushe kuma yakan yi daidai yakan ce ai komai muƙaddari nan ba ce muƙaddiri ko ba ku ba ne nan ya yi daidai ko bai daidai ba yakan ce komai muƙaddari ne kaga ya fata a wurin ma'ana komai da ka gani Allah ya kaddara shi ne na'am tayyib inna kulle shan khalaqnahu bi qadar hikimar shigo da wannan saboda ainihin wannan maganar da ta bijiro saboda haka annabi Musa rasul ne mursal lalle mun aika da annabi Musa da ayoyinmu ayoyin guda nawa ne walaqad ataina Musa a ayatin ina zan ce ku gaya min adadin ayoyin ko da dai ba ambata nan ba na ba ku assignment ku je ku binciko ayoyi guda tara da aka wa annabi Musa da me da ku yi lissafi a za ku same su bari dan ba ku dan clue hannunka mai sanda hadda ma hannunka mai kokara kaga dai akwai dufana akwai fara akwai jini na faɗo ku ku nemo shida din a'a ku nemo gobin Allah kai misali an gane ko akwai kwaɗi kwarai da gaske to shikenan an sami hudu sauran ku nemo Allah ta'ala yake cewa mun aika da annabi Musa da ayoyin mu da kuma sultanin mubin hujja wadda take a fili من سني كو زامي كرشن شاي با انچ سرامين تي مزا مزا ار مقارسا منا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا نعم قالوا قتلوا ابناء وما كيد الكافرين إلا في ضلال to kaga lokacin da Allah ce ya aiki annabi Musa Allah ya kara masa aminci da ayoyinmu da hujja ta fili karara sai ce zuwa ga fir'auna fir'aun suna ne na sarauta ko ba haka ba duk wanda ke zaune a kan gadon sarauta na misra a wannan lokaci ana kiransa fir'aun wahamana da kuma prime ministansa mai suna haman wa ƙaruna da mai tarin kuɗi a lokacin ana ce da shi ƙarun faƙalu duk su ukunin sai suka ce sahirun yawa wannan mai sihiri ne kazzabun mai yawan ƙarya kalmar kazzab mafi munin lafazi ne ko da cikin aljarh inda almuhaddithin in suka ce haza rawin kazzab wannan mai rawa ne mai yawan karya tsiya wato mafi kaushin lafazi na ajar ne na criticism misali to wani lafazin ne suka gaya ma annabi Musa mai sihiri ne kuma mai yawan karya ne falamma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da ya je gare su da gaskiya daga wurinmu ka duba sai ce min indina daga wurinmu qalu qtulu abna alladhina amanu sai suka ce ku karkashe 'ya'yan waɗanda suka yi imani a karkashe su amma maza ma'ahu tare da su tare da shi wasu wastahiyu sa'ahun amma matan ku kyale su saboda ya samu labari eh, yani cikin banu isra'il za a haifi yaro namiji wanda zai zama dalilin rushewar mulkinsa da haka fir'auna sa aka dinga kashe wato 'ya'ya maza amma mata sai ce a kyale su Allah ya ce wa ma kaidul na illa fi dalal kaidi da makirci na kafirai yau ai ba komai bane illa cikin bata da ainihin wargacewa ma'ana diyan da girman makirci diyan da girmar ba, da wato sharri na kafiri yake wallahi cikin bata ne kawai dan jin daɗi na dan karamin lokaci dan karamin lokaci ne kai mumini sai a jarrabe ka da halin da ka samu kanka ciki shi kuma a jiyar da shi daɗi na ɗan ƙaramin lokaci amma ƙarshe lamarinsa cikin hasara ne kamar da aya ta ce wa ma kaidul kafiri na illa fi dalal makircin kafirai yau bai kasance ba illa cikin bata da wargajewa da kuma tambadewa da kuma shashancewa na'udhu billahi min al-kufr wa na'udhu billahi min kaidil kafirin Allah ka azurta mu karanta Qur'ani da fahimtar Qur'ani yanda Allah ta'ala yake so ka azurta mu da aiki da shi dare da rana ka ba mu ikon bin sunnar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi ka tsare mu daga sharrin kawunan mu ka jiyar da mu daɗi da idanunmu da kunnuwanmu da ƙafafunmu ya rabbal alamin ka ba ƙasarmu Najeriya musamman wannan yanki namu na arewa zama lafiya da kwanciyar hankali dukkanin sharri Allah ka kaɗe shi daga dukkanin musulmi ka ba mu shugabanci nagartacce wanda zai ji maganar Allah ya jiyar ya fahimta ya fahimtar ya karanta ya karantar ya gane ya ganar وما ذلك على الله بأزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ku mun yi jelar raƙumi ba ko da za kammala tarihin na na sumayya na gaya muku sumayya lokacin da aka kashe ta insha Allahu gobe za ji abin da ya faru lokacin da samari ne guda biyu suka kashe duka 'yan shekara goma sha hudu ko goma sha biyar sai manzo Allah ya kalli Ammar ya ce Ammar kwantar da hankalinka inna Allah qatala qatila ummik Allah ya kashe wanda ya kashe babarka za mu ji wannan gobe da yardan Allah Allah ya sa mu dace ayatan okay masha Allah kin shafi ba